gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a farka da warhaka da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya a can kuma su na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari auna. sauraro kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma sha biyar ga watan yuli na shekarar dubu biyu da goma 2019 za mu kammala tattaunawa akan maudu'in da muka fara a satin da ya gabata game da gasa. A yau za mu mai da hankali ne akan illolin gasa a cikin al'umma. To ko me ɗalibai za su ce? dan zan iya bada misali a kwanan baya an samu irin wannan matsalolin na gasa da shauransu wani ya ɗauko mota a nan titin hotoro suka zo suna ta irin wannan gasan wanda ita motarsa ba ta iya yin abin da motar dan uwansa za ta yi daga ƙarshe har aka samu haɗari na mota har aka yi asarar rayuka. za ku ji hirar da muka yi da wasu ɗalibai a kan gasa. Bayan haka, za ku ji abin da sauran jama'a ke cewa game da gasa a matakai daban-daban. idan ka je ma'aikata za ka je lokal gamman ko ma'aikatar gwamnatin tarayya ko ma'aikatar gwamnatin jiha ko ta ƙananan hukumomi za ka je ka ga yadda ake gasa wajen siyan mota ake gasa wajen iba 'ya'ya a tafi dubai ake gasa wajen ɗaukar a tura london ko switzerland harka duk ta koma harkar gasa manta ba a satin da ya gabata a zauren tattaunawar mu sun ambaci cewa wai a Kano akan samu masu gasa sosai. Shi ya sa muka ce bari mu leƙa tumbin giwa wato kana mu ji kuma yadda suke kallon wannan lamarin a can. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. za mu fara da jin abin da ɗalibai za su ce game da batun gasa. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya zaga makarantun jihar Kano. Sunana Abdullahi Muhammad sali To alhamdulillah bayanin da zan yi akan irin wannan abubuwa sai dai in ja hankalin yan uwana matasa da su kauracewa irin wayannan abubuwan ba don komai ba dalili shine saka kanka a cikin irin wannan hali zai iya jazo maka matsalolin da wanda ba za ka iya tunkararsu ba ko kuma waɗanda suka fi karfin ka suka fi karfin iyayenka. don zan iya bada misali a kwanan baya an samu irin wannan matsalolin na gasa da shauransu wani ya ɗauko mota a nan titin hotoro suka zo suna ta irin wannan gasan wanda ita motarsa ba ta iya yin abin da motar dan uwansa za ta yi daga karshe har aka samu haɗari na mota wanda tsere suke yi na mota daga karshe kuma aka zo aka samu haɗari har aka yi asarar rayuka wajen kimanin mutane uku wanda daga baya ma biyun suka mutu bayan wayannan biyun sun mutu take yanki to ina kira ga mutane cewa su saur su bi rayuwa a hankali ba don kuma ba kowa da aka halice shi akwai zanen kaddararsa a alahul mafus idan ya jira lokaci duk abin da yake bukata a rayuwa zai amfana da shi a nan duniya ko a lahira amma wasu suna ganin fa kamar ta wannan sigar yin gasar ne ba su ma za su samu dama su miƙe to gaskiya babu ana iya da kyau ka jarraba abu amma duk abin da ka san cewa za ka shige shi wanda ka san karfinka ko kuma in ce baka da halin ikon yi musamman abubuwa da ake na kawata ta yi ko abu abokina in ce ni ma dan tsunduma riga ce za ga wani ya sa ka ce lallai kai ma sai ka saka kuma alhalin Allah bai wadata ka da abin da za ka mallaki wannan abun ba ka ce lallai sai ka yi to sai jefa mutum ga halaka wani sace sace sace dan hali da dai wasu abubuwa waɗanda suke sai na matsa kai na cewa sai ya amfana da ƙarshe kuma ya fada cikin kogin da na sani. ɗalibai ma akan samu irin waɗannan? Kwarai da aniya. za a ga cewa mutum yana karatu ya ga wani dan uwansa ya saka riga ko kuma ya mallaki mota ko ba babur ko abin hawa ko wata jaka mai kyau ya ce lalle sai ya mallaka har jaka ma kwarai da aniya za ga takalmi ne da sauransu kana zuwa zai tambaye ka wani aina ka sai wannan abin ko kuma abu makamancin haka daga karshe kuma ba shi da hali ya je ya shiga abin da ba shi ne ba ya mallake shi ta hanyar da bai dace ba ya zo babu wannan abin da ya mallaka sannan karatun da yake yi ya zo ya rasa shi ko wani abu makamancin haka sunana comrade aliyu mai kasuwa rano shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa 'yan asalin jihar kano al'ada ce wadda take ba mai kyau ba mai muni kuma ko faɗan wasu malaman masu na ganin wani abin haramu ne ko a cikin addini domin yana da alaƙa da sassa ko dangi na hasada wani ya yi abu ka ce kai ma sai kai wataƙila kuma ba ka da ƙarfin da za ka iya mallaka wannan abin ko ka samu wannan abin da sauransu amma abin da mutane suke mantawa shine da rabo da ajali ba a sabani kuma shi komai ka gani lokaci ne misali kamar mata zaga yakan jefa su ga fadawar rayuwarsu ga halaka wajen aikata laifukan da ba su kamata ba da fanni daban-daban don kawai suka sun samu kuɗin da watakila wata kawata ta sa wani leshi ita ma sai ta sa wata kawata ta rike wata waya ita ma sai ta rike watakila kuma ta wannan ne take wannan shigar watakila mijinta ne yake mata watakila mahaifinta ne mai hali watakila mahaifiyarta ce watakila a gidansu ne masu halin da su wannan abun ba wani sabon abu ne a gurin su wai wai in kuka tsinci kuna lura da irin waɗannan abubuwan suna faruwa a tsakanin ɗalibai idan haka ne kowace rawa kuke takawa wajen jan hankalin su game da haɓarin irin waɗannan ɗabi'u a sosai kuwa na farko ma kafin ta kai ga wannan gabar ah, a level na kungiya mu mukan taka rawar wajen abin da ake kira orientation wajen wayar da kan su su ɗaliban su fahimci ma meye rayuwa ya rayuwa ke kuma kowa ya fahimci meye matsayinsa a rayuwa yadda hatta halitta ta eh, fara can abin nan yatsun hannu mu kaɗai aya ce tunda Allah bai halice su kai ɗaya ba kai ma Allah ba zai halice ku kai ɗaya ba dole za ka kafo wani wani ya fi ka kuma haka rayuwa take so wannan mukan yi amfani da wannan damar wajen wayar da kan ɗalibai kan cewa su tsaya mahallin su kuma su san ma da abokai da wani irin kawai za su yi mu'amala to wai kuna bibiya misali idan kuka yi tare lakca irin wannan ta wayarwa misali a makarantu daban-daban kuna bibiya akwai wani tsari da kuke na bibiyar yadda ɗabi'un ɗaliban nan suke musamman ta wannan fuska abin da ya shafi gasa ɗin tunda tana da haɗari sosai ga makoma ɗalibi mm, to misali yanzu kamar inda ka zo ka sami a cikin makarantar nan ina shugaban shugabantar ɗalibai kuma makaranta ta bace nan amma ka ya sami ni kicin kicin cikin ɗalibai muna tattauna al'amura na rayuwa da su a ta wannan bangaren muka iya fahimtar matsa a wannan makaranta a wannan makarantar ke bane so amma saboda haƙƙi ne akan mu Maga cewar mun taimaka wajen ingantuwar rayuwar ɗalibi lokacin da ke cikin karatu duk makarantun da muke da su za ga akwai ofis ake ba da shawarwari abin da kira guidance and counseling mm, so da jagoranci ba da shawarwari very good mm. so daga mukan yi liyazin da su muna duk makarantun da muke su a jihar Kano muna da kyakkyawar alaka da makarantun da kuma wannan ofis din wajen ba da gudunmawa ta hanyar idan muka binci akwai ɗalibin da yake zo da nagartarsa kuma ya yi cikar da mugayen abokai wanda ba ka rasa su duk inda eh, al'umma su kuma nagartar su za ka zama kai bara gurba a ciki. Wai kafin na zo maka da wannan magana ta mummunar gasa ku a matakin shugabancin kungiya tun da ka ce kuna lekawa ku loko loko na makarantun da suke karkashin ku kun gano da wannan matsalar misali kuma eh, baya ga wannan lakca din me kuke yi. To ai kafin ma mu gano wannan matsala wannan matsala ai sanan ya ce a cikin al'umma ba wai a cikin makarantu kaɗai ba mm. amma nan tun da misali rukuni ne na taruwar matasa kuma ɗalibai maza da mata. Masu buri masu buri a zukata za ga wani zai ga wani kwalle kawai wani zai gani ya sha'awa shi ma bare irin ta ko da bai da karfin yin da sauransu wani kuma a yana da karfin yin da bai yi ba amma ya ga wani ya yi shi ma bari ya koya ya wani abu da sauransu ne ya samu irin kamar salo na rayuwa na zamani da sauransu amma wannan irin abubuwa na buri ko wannan wani ya abu ne ma sai na yi a cikin gunda muke rayuwa ma a cikin unguwanni ma'amala zaga duka akwai matasa kuma wannan ya fi ga matasa musamman mata da hasu ma mazan da sauransu so wannan abin kamar da ka faɗa bayan wayar da kai kamar da ka faɗa akwai mutumin ba za ka iya canza ma'amularsa ko halayensa ba ko kuma ma ka ba shi shawara ba har sai ka shiga jiki jikinsa to wannan abun kamar da na ga maka mu shi isa daga ba na kallon shekaruna ko matsayina ina shiga cikin ɗalibai ƙannena da sa'o'ina mai ma'amala don na fahimci ma ya rayuwarsu take me halin da suke ciki wace irin rawa za mu taka cikin matsaloli guda dubu ko ɗari idan ka iya magance matsaloli guda uku ko guda biyar ka rage wa al'umma wannan matsala da sauransu kuma da yawa in mun ga fahimci akwai matsala wuri kaza mukan je mu ba da report a wannan hukuma na na makarantu na jagoranci da ba da shawarwari mu ga musu to akwai yara kaza makamantan kaza wuri kaza mun fahimci akwai matsala kaza za ga da nan take su hukumar makaranta ko wannan office din da yake da wannan alakin za su bibiyo na abin har su to sun janyo su sun ji meye matsala sun ba shawarwarin da ya kamata abin da sauransu to amma wannan ni a ƙarshe na so ne kira ga su mu musamman da sauran matasa maza da mata kowane ɗan adam da gani a rayuwa allah ya rubuta iya rabansa da arzikinsa da shi izo duniya kuma ba zai koma ga allah ba sai ya cinye wani raba nasa da arzikinsa so duk inda kai hakuri in dai allah ya zayyana ka cikin waɗanda za su ji daɗin rayuwa ta duniya su ji daɗin rayuwa ta lahira Allah zai kawo maka wani abu in kai hakuri in kuma Allah ya kaddara maka ibada zaka yi ta ka je ka daɗin ka lahira shi ma Allah ya kaddara maka shi kuma Allah ba sabon aiki kuma ba a wa Allah al'amarin sa. saboda haka matasan mu maza da mata mu daina gaggawa a cikin rayuwa na ga wani yayi riga ni ma sai nayi na ga wani yayi mota ni ma sai nayi na ga wance ta rike waya ni ma sai na rike na ga wance ta sa a tamfa college dubu hamsin ni ma sai na sa na ga wance an dauke ta a mota ni ma sai an dauke ni na ga wance farati ni ma sai na kuma fara da makamantan irin abun ni har da kala sunana maryam aliyu adam na san ko a ƙawayen kin san akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta mummunar gasa ba su da gashin wancin su ce su sun yi kitsanta mm, akan samu a cikin sosai da yawa ma ana samu saboda yanzu ki ce kina wannan tana da wani abu ki ce ki ma sai kin yi ai hakan ba daidai ba ne ba kowa da yanda Allah ya yi shi yanzu idan kika ga wannan da waya ta yi a gidansa aka sai mata ke kuma zaki tunanin ko saurayi ya sai mata ke ma sai ki ce lalle lalle sai kin samu kaga irin wannan ya sa wasu sun fada wata harka da yawa da ba daidai ba sannan abin da aka baka ka yi haƙuri da shi ko a gidanku in ba a baka ba ma ka yi haƙuri a ta fuskar karatu akwai waɗanda kika ganin masu irin wannan ɗabi'ar ya haifar musu da matsala ba sa iya mai da hankali su yi karatu misali eh sosai ma saboda yawanci ka sa ranka a gaba sai ka samu abu ka samu kawaye wa'inda ba na arziki ba sun dora ka lallai sai ka samu za ga yawanci ana tafiya yawo ba za su tsaya karatu ba sun zo makaranta sun tafi wani guri to saboda haka an kori wasu da yawa wasu ma iyayensu ba sa sani amma haka suke ci gaba da zuwa makarantar a hakan dai su ta wannan kuma wanda kaga daga karshe gari su zai waya suna na shi ukabir daga makarantar polytechnic to ni dai abin da zan ce shi ne gaskiya irin wannan ɗabi'a ba ta da kyau kuma irin wannan tana ɗora mutum ya hau hanyar da ba shi da kyau ka san matsayi matsayi ne wani inda allah ya ajiye shi ba nan allah ya ajiye wani ba to ina gaskiya ba masu irin wannan abin shawara saboda kowa ya tsaya a mazaunin da Allah ya ajiye shi kar ka ce ko ki ce dole abin da kawai ki ko wani kira ga an mai a gidansu ke ma sai kin yi irinsa irin wannan yana jefa mutane gaskiya a cikin mummunan hali kin taba ganin um, mace ɗaya ko biyu uh, da watakila take da wannan abun kuma da halin da ta kasance a ƙarshe? Eh gaskiya na taba gani akwai wata da muka zauna tare da ita kawata ce ma irin haka to akwai again ita ma wata kawata ce ita gaskiya suna da hali haka gidansu to ana sai mata irin abubuwan burkewa waya kaya abubuwan da ya kayata wa na duniya to ita ma sai ta ce ita komai wacce in ta yi sai ta ce ita ma sai ta yi to ta dinka bin irin mutanen banza haka samari suna bata kuɗi suna mata abubuwa daga karshe dai gaskiya yanzu ma haka bata gidan su iyayenta sun kore ta gaskiya saboda ta samu matsala daga karshe ma dai har ciki ta yi gaskiya ba makarantar ta tafi ta kuma shiga gari? eh daga karshe karatun na ta ma lalacewa idan korar ta aka yi daga makaranta gaskiya korar ta aka yi daga makaranta ba ta shiga aji sai dai ta dinga bin samari maza kawai saboda ta tara kuɗi ta sai abin duniya me kiran ki ga irin masu irin halaye na ta to ni da gaskiya ina ba su shawara don allah don annabi kowa ya tsauna a mazaunin da allah ya ajiye shi sunana hafsat habib abubakar to idan dai na fuskanci tambayar ka baka da gashin wance ka ce za ka yi kitsan wance to gaskiya da ina yi wa yan uwana musamman yan mata na siya saboda in kika ce dole sai wance ta daura a tamfa ka zake ma sai kin daura to hakan fa zai iya ja miki cewa ki zo daga karshe ai ba wan ba kana garin neman gida a rasa ido gurungun hakan yana jawo 'yan mata kaga wasu sun lalace wasu sun shiga wani hali kala kala to amma idan allah ya baki ki gode masa in bai baki ba ki roƙa ya baki kuma daidai gwargwado saboda idan kika ce za ki gasa gasa ma ai wani tashin hankali ce ki amma ah, misali malama hasa kin taba ganin wacce ta yi gasa kuma ba bata kai labari ba eh gaskiya to da yawa mana zaka gansu suna da gasa kuma da karshe abin ya zo ya haɗe musu to ina wa yan uwana mata jan a kawayen ki ko a kawayen yan uwanki mata ko a yan ungoku ko a yan makaranta ko kin taba ganin mace ɗaya ko biyu da ce irin wannan gasar kuma ta samu kanta a matsala eh gaskiya ai ko ba ma a ce ma abin duniya ba ko a yanayin waɗanda zaka kula ke baki kai waɗanda girman da zaki kula waɗannan mutane ba sai ki ce ai ke kin kula saboda ai kawai tana kula irin waɗannan wai samari haka yawwa samari ma aka yi gasa ana yi mana sosai Walla ana yi. kaga mace ta sa girman kai ai wannan ai mashin ne da shi ba zan kula shi ba sai mai mota mhm. kuma alhali yawanci gwanda ku arziki ma da mutum akan a ce akan sauka samu saboda akwai namiji masu irin haka namiji yana da wani abu shi idan ka samu yana da shi musamman wanda za a iya ta ka haye ka gane eh mana waɗanda kamar suna da arzikin irin a wanda zaka da an ce basu gaji arziki ba wa ana nufin basu gaji shi daga wurin iyaye ba basu san darajar mutane ba to ke ki samu mutum ki dinga kula mutum saboda irin wannan abu nasa kuma da karshe ya zo ya miki gori iyaka karshe ma cin mutunci ya biyo baya yawwa ina yau yan uwa mata a gaskiya ana samu ai gaba ɗaya yanzu rayuwa ce ta zama ma kamar a haka gasa ce kawai rayuwar nan amma dai mutum ya tsaya ya duba ya ga abin da zai fi masa alkhairi duniya da lahirarsa ta yi saboda garin gasar nan ka ɓata duniya ka ka ɓata lahirar musamman mu 'yan mata. Amina kin dai ji yawancin abin da ɗaliban nan suke cewa shine jama'a kowa ya tsaya a matsayinsa. Kwarai. To har yanzu dai akan wannan batun Muhammad Ibrahim Kwari ya ji ta bakin sauran jama'a su kuma ga abin da suke cewa. Um, Anas Abadala akwai wani al'amari da yanzu ke faruwa za ka ga mugunyar gasa ko mummunar gasa wato sai kara yawa take a tsakanin wannan al'ummar tamu. da an fi ganin ta tsakanin matasa ko 'yan mata ko kuma matan aure haka dai sama-sama mm. yawanci dai ta fi yawa a tsakanin mata wai a yadda kuke kula da lamura ya ta ina wannan abin ya kara kamari ne har aka fahimci cewa ya yi tsanani yana neman ya jefa al'umma cikin wani kadami to na farko dai idan ka ɗauki al'ummarmu nan al'ummarmu ta najeriya musamman ƙasar hausa shekara arba'in da ta wuce babu irin wannan gasar kai baya bayan nan ma shekara talatin da ta wuce babu irin wannan gasar za ka ga kowa yana rayuwa daidai da irin abin da yake hannunsa daga lokacin da gasar nan ta zafi ta burin shine daga zuwan siyasa daga 1999 zuwa yanzu domin 'yan siyasa sun shigo ma'aikatan gwamnati sun shigo civil sabon sun shigo shine idan ka je ma'aikata za ka je lokal gamman ko ma'aikatar gwamnatin tarayya ko ma'aikatar gwamnatin jiha ko ta kananan hukumomi za ka je ka ga yadda ake gasa wajen siyan mota ake gasa wajen iba 'ya'ya a tafi dubai ake gasa wajen ɗauka ɗa a tura london ko switzerland harka duk ta koma harkar gasa ita kuma wannan mummunar gasar abin da take janyowa shine na farko za ta lalata tattalin arzikin ƙasa za ta lalata tarbiyyar al'umma za ta lalata dukkanin wani abu da ka sani wanda al'umma suka dasa kansu don ci gaban kansu da na 'ya'yansu da na jikokinsu kamar bayanin da kake gasar na mata takaita ga matasa ko kuma mata da ake gani ba ko 'yan mata duk inda ka sani gun sarakuna yanzu za ka ga gasa ake malima gasa suke yi 'yan boko gasa suke hatta da bangaren alkalai gasa suke yi a wajen rige-rigen ya za a yi a ce ni na yanke hukuncin gwamna kaza da ɗan takara kaza domin gun ya gabu-gabu a tura ni don haka magana ita ce daga zuwan wannan siyasar shine gasa ta zo ta abaka ta hau kan kowa da kowa bangaren 'yan boko bangaren 'yan siyasa bangaren malamai bangaren saraki kai hatta da mai turi za ka ga yanayin gasa mai sai da rake da mai sai da ruwa a kasar mu yanzu gasa yake domin zai ga waya a hannun wani yana sai da ruwa a jarka ya ga waya a hannun dan uwansa ta dubu biyar ya kamata shi ya rike ta dubu biyu ko ta dubu ɗaya gasa zai ije duk isan yadda zai yi ya haɗa kuɗin mutane ya je so ta dubu goma ai a cikin su ba mai waisa don haka zuwan siyasan nan shine a lalata harkar nan ta gasa kowa kuma gasan mummuna akwai gasa saffa saffa to wannan gasa ce mummuna wacce ta kai matsayin da in an baka damar riƙe harkar gwamnati kana gasar ka kai matar ka London a ibi yara a tafi Saudiya a tafi ina ne wani aina ga yaje ni ma barin ibi yana da aka baka damar gwamnati duk yadda za a yi sai kai sata ka ibi kuɗin mutane ka ci haram ka je ka tafi ka kai 'ya'yanka kasashen da bai kamata a ce ka kai su ba ya kamata ka kai ɗanka makaranta iya zariya ya kamata ka kai shi ka ce kai sai ka kai shi egypt kuma kai ma'aikacin gwamnati ne don haka albashin ka naira dubu ɗari da hamsin ne ko dubu ɗari uku don haka duk yadda za a yi a wannan watan in kana darakta ko kana famsat ko kana hod ko kana wani ma'aikata kana kula wani ma'aikata a wannan sai ka san yadda za a yi kayi wasu dabaru ka je ka fitar da kuɗin mutane na zalunci na sata domin ka je ka biya bukatar 'ya'yanka to wannan shine illar gasar da muka tsinci kanmu a ciki amma uh, za a iya cewa kenan kaman a bangaren 'yan kasuwa tana da dan dama-dama a nan ma tafiyawa ita gasar 'yan kasuwa ma a nan tafiyawa shi yasa duk yawanci kaga duk sun kakkari yanzu idan ka je kasuwanni za ka ga duk sai dai mutum isa koma babban riga ya koma mota ina tunanin ma ina zai je saboda gasar da yake yi ya biya unguwa kaza ya ga gidan makocinsa ya ta da hawa uku na bene ko hawa biyu ya yi kaza yi kaza shi ma sai ya je karɓo bashin kayan mutane na miliyan ɗari kaza shi ma ice sai ya yi irin wannan don haka ina duba sai ya je sai gida inda bai kamata isa ba ga inda ya kamata i zauna gida na miliyan biyu ya je ya ɗauko gida na miliyan hamsin don haka in ka je kasuwannin mu zaka ga saboda wannan masifar gasar duk yawancin mutanen sun kakkarye ba kuɗi a hannunsu dan abu kaɗan in suka taɓa sai ka ga ana wayo duk sun bi sun kakkarye maimakon da da zaka je irin kasuwannin mu nan na kurmi ka ga mutum tsoho da rigunansa guda uku amma zaka same shi tsakanin gidaje da mu da kadarori yana da kuɗi sama da miliyan nawa amma idan yanzu ka zo za ka samu mutum ya zuba shadda ya yi komai amma in ka zo da harkar naira miliyan biyu babu kuɗin a ƙasa saboda ya je ya yi gasa ya je ya zauna ya hau motar da ba ita ya kamata ya ba ya sa rigar da ba ita ya kamata isa ba duk wannan yana daga cikin wannan mummunar gasar abin da ta janyo mana a wannan al'ummata. mu. me mafita to na farko dai mu fita duk abin da mutum zai yi ya tsaya rayuwa da daidai abin da yake hannunsa kada ka ga wani ya je ya yi wani abu wanda kai matsayin ka bai kai ba ka ce sai kai ka ɗin dambu ya kamata ka ci ya kamata ka tsaya ka ci dambu ko da ba mai kakka ce kai sai kaje kullum ni ƴaƴana kaji zan ba su kullum ni ƴaƴana sai sun ci abincin supermarket nan kana zuba musu kansa kai kana ganin kamar burge su kai wanda kuma wannan illa tana cikin gasa ka ci ko ledodi a biyo ka ana ran kai daɗe ana buɗe ma bud ka je ka siyo ka kansa nan kuma zogale kamata ka ba su da dambu kai kana ganin burga kai ka fito kana gasa saboda wane yana yi wa ƴaƴansa a'a ka tsaya iya abin da ya kamata kai ka je ka so dawa a sarrafa ma ita a zuba ma yajin daddawa ka sa naman kayan ka ko da kifi ka ci ka fito lafiya lafiya amma ka je ka dinga rayuwar abin da ba naka ba kuma ka dinga tunanin cewar za ka zauna zauna lafiya a ƙarshe mafita shine kowa ya yi rayuwa daidai abin da ike hannunsa eh, gaskiya wato ya kamata a ce kowa ya san matsayinsa an ce almaru faqihu nafsihi mutum shi ne wanda yake masanin kanshi ba wanda zai ba da labarin kanka fiye da kai saraka kai ka san cewa ba ka da gashin wacce bai kamata kai kitsan wacce ba ko kuma ke kin san cewa baki da gashin wacce bai kamata ki kitsan wacce ba misali samun ka gaba ɗaya bai fi naira dubu saba'in ba ka ce kai kuma dole ga wani abokinka ko ga wata kawarki ko kuma ga wani dan ofis ɗinku yana yin wasu abubuwa waɗanda sun wuce a naira dubu a kuɗin kudin ka naira dubu saba'in shi kuma sun kai misali naira dubu ɗari ka ce da shi za ka yi amfani a ka yi kokari kaga in ka ce za ka yi wannan dole karshe kudin ka tunda ba su kai ba sai dai ka je ka in kai ma yaro ne a kantin dan uwanka sai dai ka je ka ɗauko kuɗin sa ka ce za ka yi amfani da shi ka yi sata kenan abin da bai kamata ba ka so saboda haka kowa ya san matsayinsa a ka san matsayinka Allah Ta baraka wata alama da ya halicci mutane bai halicce su daidai ba manzanni ma Allah yana cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din manzanni ma Allah Ta baraka wata ala ya fifita sashen su akan sashi wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wani su ne maɗaukaka a cikin halittar Allah gaba ɗaya saboda haka kowa ma a cikin mutane kowa da gwargwadon yadda arzikinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara masa a saboda haka ka tsaya a matsayinka kaka ce za ka ƙetara ka tafi wato kallon wani dan uwanka gashi abin da yake yi saraka in Allah in an baka amanar dukiyar al'umma ne ka ce za ka yi sata dan ka zamo yi irin abin da wanin ka yake yi saboda haka kowa ya tsaya a matsayinsa wai a garba kala irin wannan abu me yake sababawa ne a tsakanin al'umma na farko dai san zuciya abu na farko kenan abu na biyu kuma a na farko dai a wato san zuciya shine kana da san zuciyarka mutum ya biye wasan zuciyarsa ya rika aikata irin wayan abubuwa shine babban abin da yake kawo wannan abubuwa haka saboda haka ka ga wane yana hawa mota mai tsada ka kuma ka ce kai ma sai ka hawa mota mai tsada irin tasa baka da kuɗin kaga ka je kai sata kaga ka danne mutanen da suke a ƙarƙashin ka ka ɗauke kuɗin su ka ce za ka yi amfani da wannan kaga wacce barazana ke hakan ke yi wa zamantakewar al'umma hakan akwai barazanoni da yawa ta fuskar za a samu rashin tsaro a cikin al'umma misali za a samu wani baka da kaje ka baka da abin da zaka iya yi kaje ka tare mutum ka kwace mai kuɗi an samu rashin tsaro don ka biya waccan bukatar hmm. to wannan kenan sadaka hanyoyin da kuma za a bi misali a ga an magance irin wayannan abubuwan shine kowa ya ji tsoron Allah mutum ya ji tsoron Allah ka tsaya a matsayinka kakkaci wato za ka yi abinda. bai shafe ka ba ko addini ma an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda shine wajibi saboda haka abin da yake na addini ma kenan sai abin da mutum zai iya ko zakka an ce sai kana da dama sannan zaka bada sai kana da halin zakka aikin haji sai kana da shi sallah ita ce wadda wajibi a kanka zaka zo da ita da azumi shi ma shine wanda yake wajibi a kanka abin da ya shafi ibada kenan to ka ga rayuwa ma wanda duk wanda bayan wannan ne sunana kamar yakubu ali to ra'ayina a game da wannan shine baki daya mutane mun bawa hanya allah ga baki daya muna dora kanmu abin da allah subhanahu wataala bai dora mana ba kowane dan adam akwai tsarin da allah ya masa kowa samunsa daban kowa rayuwarsa daban da lokacin da ka ce sai ka kwaikwayi rayuwar wani to dole mutum sai ya shiga wahala wanda hakan shine yake afka yake sanya mutane su afka wajen aikata munanan ayyuka domin cimma bukatar su a don haka ina kira ga yan uwana samari da kowa ya tsaya a matsayinsa wanda shine zai bada zaman lafiya wai malam kamar zaka iya bamu watakila ka ga a cikin abokanka ko kuma yan unguwa yanayi wanda wani abu ya faru na gasa dinna tsakanin matasa kuma watakila har ya haifar da wani abu ba ma abokanai na ba a matsayin aiki a matsayin aiki da kake za ka ga cewa lallai akwai competition a tsakanin ma'aikata wane ya sai kaza baka san bayan wannan harkar da yake akwai wani hanyoyi da yake samun kuɗi sai ka ce sai ka kwaikwayi irin rayuwarsa wanda hakan zai sa ka yi almundahana ko kuma ka take hakkin wani ko kuma ka yi wani abin da bai dace ba domin biyan wannan bukata wanda hakan yakan iya haifar da aikata munanan ayyuka yanzu masalam idan ka kalli irin abubuwan da suke faruwa na hanyar kidnapping da waye duk san zuciya ne mutum ne wanda wani ma eh, ko sana'a ba shi da ita to amma sai ka ga yana burin lallai sai yayi wata rayuwa wadda ta 'ya'yan wana da wane ce wanda su misali iyayensu sun tara musu sun yi makaranta kuma suna aiki amma kai da baka da aiki ma ka kokarin cewa sai ka mallaki wani abu to wannan yana bawa samari damar aikata munanan ayyuka domin cinwa bukatar kansu wanda mai samari ya kamata su tsaya a matsayinsu. su To Maryam kin hmm. ji abin da suka tattauna a kai. Ai dai na ji abin da suka tattauna a kai daga Kano. Ai cikin ɗaliban nan akwai wacce ta faɗi magana ta ce ka ga kitson baka da gashi ka ce za ka yi kitson wani. Wannan haka yake kuma abin da mutane da yawa ba su sani ba ko ba wai ba su sani ba ne ba sa dai yin la'akari da shi shine yadda dai suka ce dan kowa ya tsaya a matsayin shi. Maganan nan dai da iyaye suke yatsun ba ɗaya ba ne. Kwarai da gaske wannan haka yake. Kafa dubu dubu sun fi ka in ji masu iya magana. Sosai. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wacce ji taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. matasa hakkin mu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari